Ƙungiyoyin mata da matasa daga shiyar tsakiyar Najeriya sun gabatar da kokensu wa Majalisar Dokokin Jihar Filato don gwamnati ta ƙara azama wajen dakatar da kashe-kashe da ake yi a yankin. Matasa da matan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi don nuna ɓacin ransu kan rashin tsaro da yankin Middle Belt ya faɗa shekaru da dama sun riƙe kwalaye ne da ke cewa an yi watsi da mu. Muna buƙatar zaman lafiya da dai makamantan haka sun yi dafifi ne a farfajiyar Majalisar Dokokin Jihar Filato inda kakakin majalisar Peter ta'aziyya marabce su. Jami'in watsa labarai na kungiyar matasan wato Middle Belt Youth Arise, Clement Selbon, ya ce suna da tabbacin gwamnati na da ikon tsaye da kashe-kashen da ke aukuwa a yankin. Mun ga cewa yawancin kashe-kashe da yake faruwa ya gudana ne a wannan yanki na Middle Belt. Kowane safe ka tashi daga barci sai ka ji an kai hari a wuri kaza an kashe mutane goma a can talatin a can ɗari kowane rana. Wayannan mutanen mutane ne kamar ni da ke idan ba gwamnati sun ɗauka wani mataki na sayar da su ba domin mun ba da gaskiya cewa sojojin Najeriya da 'yan sanda da masu hukumar tsaro suna da yanci da kuma ilimi da basira su sayar da wayan abubuwan amma ya mana kaman ba su riga sun yi niyya sosai ba saboda haka mun fito ne domin mu roke su mu yi magana da babban murya cewa su niyya kamar yadda shugaban kasa ya faɗa jiya a London ma Archbishop na Canterbury yace wa'yansu ne suka shigo kasan daga Sahel yan ta'adda suna shiga cikin waye masu kiwo akwai masu kiwo na gaskiya amma su suna shiga masu kiwo na ƙarya suna kawo yana hare-hare idan wani ya zo daga wani gari ya shiga garinka ai sojojin garin ku ya kamata ku ba su izini ku ce to nan da wata daya muna so mutanen nan su kare za su kare ita ma madan Julia John Mangai daga karamar hukumar Bakos ta ce yanzu haka manoma da dama ba su iya zuwa gonakinsu saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su. Mun kawo kuka ne domin gwamnati ta ji mu mutanen mu ba su da gidaje an kashe wanda an kashe an riga an kashe kukan mu yanzu shine wayanda suna da rai muna so su samu gidaje domin ruwa sama ya fara fadowa su koma gida su yi noma ba su da wurin kwanciya balle su zona su yi noman sannan kuma ga shi jami'an tsaro sun kasa a zo a taimake mu musamman da jami'an tsaro tun lokacin da aka fara rikicin nan me gwamnati ta yi domin ta kawo zaman lafiya a wurin ah, sun tura kira jama'an tsaro masu ne sun zo sun kwantar da damuwa mu mun zata cewa an yi hayan wasu daga wani wuri sun zo sun kara akan wayanda suna nan so sun fi karfin mutanen mu so government ta zo ta yi taimako mun gode masu a lokacin da abin ya kasance sun iya sun kwantar da da tarzoma din shi ko kakakin majalisar dokokin jihar plato Peter Azzi ya ce za su gabatar da koken nasu zuwa matakin gaba if we are not allowed to go to farm this is a clear indication that we are not to be subjected to abject poverty. I will not take that. Ya ce in ba a bar mu mun tafi gona ba wannan ya nuna ƙararra cewa za a takura mu har mu kasance da baƙin talauci kuma ba zan yadda da haka ba. Kakakin ya ce su ma a majalisa suna kan tattauna batun tsaro kuma za su yi iya mai yiwuwa na ganin hukumomi sun ɗauki matakan da suka dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.